don haka ga wata magana wadda na sha faɗi a duk lokacin da kake ganin kana riƙe da wannan waya ta hanset sai ka ga 'yarka da ita yanzu karka dubi abin a matsayin ado ne a matsayin ci gaba ne a matsayin amfaninta dubi illar da take tattare da ita in an danganta ta ga wannan 'ya'yan shekara 17 ko 18 a da wanda yake so ya zo ya ɗauki yarka ya lalata sai ya zo ya tsaya kusa da gidan ko kofar gidan don haka a tsorace cikin tuhuma zai zo ya tsaya da ita ko ya ɗauke ta ya sheka a guje yanzu sai sai waya sai ya haɗa mata sai ya tafi inda zai kwanta ya kwanta sai buga mata waya kawai ya bata adres da lambar ɗakin sai ta zo ta same shi kana nan zaune da carbinka a kofar gida kana zikir saƙon zai zo ya wuce ta gaban ka text message kana nan kana zikiri ko kana karatu alkur'ani sai ta sawo hijabi da niƙabi sai ta fito amma ina za ta